والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين الله أولا بقري من البركة daya daga cikin ɗakunan Allah a bayan ƙasa inda yake umarni da abauta mai shi kaɗai kada a haɗa shi da kowa da fatan Allah nake roƙo ya haɗa wa'annan fuskoki masu albarka ranar da ba mai cewa a yi ko a bari in ba Allah ba a gida mafificin rahama wanda shine gidan aljanna wanda duk da ɗan adam ya sha a duniya da za a yi mai gamzatun wahida a nutsar da shi a gidan ya tsamo kansa da za a tambaye shi ka taɓa shan wuya da ya ce bai taɓa ba sanin inda take ba ya Allah ya taimake mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya yi aiki da mu don neman dacewa a duniya da lahira bayan Allah sahabai al'umma ne guda kullum idan kana magana a kan ɗaya sai ka ji ɗayan ma kamar ɗan uwan ɗayan ne sigar su iri ɗaya al'amarin su iri guda ba wani abu ne ya sanya haka ba saboda malamin su ɗaya ne mashayar su guda ce makwarkwada imanin su ɗaya ne sai zama tarbiyyar iri guda ce da ta wancan da ta wancan iri ɗaya ce domin hadafinsu da manufarsu iri ɗaya ne a duniya lokacin da al'umma suka samu kansu manufarsu guda tunaninsu iri ɗaya za ka iska aski aikinsu ma iri ɗaya ne za ka iska manufarsu a rayuwa iri ɗaya ce duk lokacin da al'umma suka taru wacce manufarsu ba Allah ba ce tunaninsu ba iri ɗaya ba ne za ka samu ayyukan sukan bambanta daga wancan zuwa wancan afa ya kawo wani asari yana cewa majtama kaumin wata al'umma ba taɓa taruwa ba a wani wuri guda akan neman warware wata matsala guda ta addini amma yuriduna wajen Allah fi ai yuriduna wajen Allah fi zalik manufarsu suna neman yardar Allah ne akan warware matsala dukansu in sun kai su dubu goma ya zama zuce su iri guda manufarsu Allah babu neman wani abin da ba Allah ba a zukata ba za su bar wajen ba har sai Allah ta'ala ya shirye da su zuwa ga tafarki mafi nagarta kenan mafhumul mukhalafa malaman usulu idan jama'a suka taru ko su uku ne in dai ba manufarsa Allah bace. kowa akwai abin da yake nufi min karatisul haya na neman kayan rayuwa a duniya to da wahalar gaske ne Allah ta'ala ya ba su muwafaka akan abin da suke nema sauraka in uwa ashe in ka iska sahabbai manufarsa Allah ce da wani zai wata magana sabanin abin da ake so nan take wani zai warware ce a'a ba haka bane mu abin da muke nufi kaza ne duba a riyadu salihin hadisin da abdullahi dan ka'ab hadisin da abdullahi dan ka'ab bin malik ya ruwaito abdullahi ɗa ne a wajen ka'ab bin malik ka'ab bin malik ɗaya yake daga cikin wa'annan mutane guda uku wa'inda ba samu daman zuwa yakin tabuka ba wa'inda bayan dawar ma'aiki madina sallallahu alaihi wasallama jama'a suka dinga tururuwa suna kawo uzuri wannan ya zo ya ce gidan shi ba mai gadi ga shi ya yi amarya wannan ya ce ba mai ɗebo ruwa wannan ya ce ba kaza kowa yana gabatar da uzurin da yake tsammanin in ya gabatar annabi zai amsa sallallahu alaihi wasallama kuma ya ruka mai Allah akan haka Allah ya gafarta mishi amma da ka'ab ya zo gaban shi ya zauna sai ya ce ka'ab ya baka je yaƙi ba ya ce wallahi ya rasulallah da gaban wani sarkin duniya na zauna wallahi na san mai zan gaya mashi kuma ya aminta da ni kuma ya gasganta ni amma ina tsoron zauna gaban ka in ma ƙarya na san Allah ta'ala zai kunyata ni manufarsa Allah ce kafin kafin annabi ya dawo da ya zauna a cikin al'umma a tabuka sai yake cewa ina ka abe yake sai wani ya miƙe ya ce ai ka babu abin da ya hana shi zuwa wannan yaƙi bi ma'ana kalma illa annahu tu'jibuhu nafsuhu kawai yana ji da kansa ran shi ne ke burge shi yana ganin shi wani ne shi sanya bai zo yaki ba mu'azi bin jabal yana zaune sai ne ke ce wai hak bi ita ma kulta tirza abin da ka faɗa wallahi ma alimna minhu illa khaira wallahi ba mu san komai akan wannan bawan Allah ba sai alkhairi ya rasulullah ashe su dabi'ar su haka take da zaka ji ana tsaye gobe akan wani kai me zaka ce ah, ni ba ruwana karanci kenan ko kuma ka ce wallahi mu san shi da alkhairi mu alkhairi kadai muka sani yana yi ba mu san shari daga bangaren sa ba ta amma mu illan mu yau da wani zai kunna kai zaka fifita wutar dan da ƙara ci a ci naman shi har a koshi kuma in ka tashi baka zamiya ko ina sai wuri shi shi da Allah wanda kai mu wani ne me ya faru naji ya zage ka ya zage ka kai lokacin da ake zagina ma za ka damta fi difa'i me ya gabatar don kare mutunci na Mai kai ido bai koyar ba kuma ka zo ka gaya mutum ni kuma ce mishi ne gobe man sa'a ilaika wa. labu da an alai alaika gadan duk wanda ya zo yau ya ɗebo zancen wani ya kawo maka rubuta a diyarinka zai ɗauki na gobe zai kai gidan wani muna ganewa yan uwa sabbin ɗalibai na mutum guda makar ɗaya suka tashi je mu gama bayani akan suhaibin rumi yau gaba gare mu ga abu darda waye abu darda bayan Allah ɗaya jikicin sabon na manya wanda ya ruwaito hadisin da ke cewa lokacin da sarki za shi aikin haji da ya biyo ta gida bayan ya koma sham sai ɗansu zance kenan sai ya sallama a gidan sai umu darda ta amsa mishi babanka dai baya nan wala allaka turu hajja ko dai zaka aikin haji ne ya ce mata bala ya umma kar ku manta da mu cikin ku dan naji majina ya rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa wani bawan Allah bai taba tsayi waye ne ma dan uwansa addu'a ba a ɓoye dan uwan bai san ane mishi ba face sai Allah ya sanya wani mala'ika kana faɗa yana cewa walaka mislu ya ubangiji Allah ka buɗa mu wani sai mala'ika ya ce kai ma Allah ya buɗa maka ya Allah ta'ala ka yalo ta muwani kai ma Allah ya ta maka ya Allah karewa daga makiya kai ma Allah ya kare ka daga makiya da zaka zo bayan ka sha shayi da safe ka karya ka tambayi kanka da bakinka da bakin mala'ika wane ne zai fi saurin karbuwa idan aka roƙi ana shi bakinka dai kuma komai cikin kwana ba kana ƙarya biyu shi ko mala'ika la ya sunan Allah ma amarahu ba sa saba ma Allah akan abinda watan aka umarci su da shi abu darda yan uwa na da mai rubin malikin al-khazraji al-mukanna bi abi darda sunan shi kenan mutumin madina ne asari ne wata rana ya farka min naumihi daga baccinsa kiran da wuri wa mada ila sanamihi allazi nasabahu fi ashrafi makanin min baitihi bisa ɗabi'a kowa yana da abin da yake bautawa sai mutum ya samu gunkin sai share ya wanke ya mai kwalliya sai ya samu wuri mafi dacewa a gidansa sai ya dora shi a wurin kuma yana girma shi duba shi ya kawo shi ya sassaka ya zo ya aji idan gari ya waye za shi kasuwa nan zai zo ce to ɗan fita ka taimake ni ka ba da kuɗi na samun ciniki kafin kamanta shi ya kawo shi to kafin ya kawo shi kuma wake roƙa shi sarrafa ya shi zo ya aje amma zai ji cin kasuwa sai ya roƙe shi idan yaƙi zai sai ya roƙe shi idan neman aure za shi sai ya roƙi wannan goki oh subhanallah wa mallami ji yaj'al Allahu lahu nuran ma lahu min nur kwanakin ba dan uwa ke ban labari nan masallacin ce wani abokin shi a nan Kano yana da gunkin da yake bautawa amma ba bakano bane fa kar ku ce bakano ne ba bakano bane dan dan indiya ne yawa amma mazaunin kano ne sai yayi gobara da yayi gobara sai dan uwa da kenan sai mai waya sai ce ya ce ai lafiya ai na yi gobara ne a gare ce ah kai i'm sorry ya ka zai ce ai na rasa komai ka rasa komai ce hatta even my god hagunkin ya kone har gunkin ya ci wuta ya ce oh even you lost your god ya ce i lost my god gunkin ka ya ci wala ya ci wuta dole in sabo za a je a nemo a aji kuma a cikin da roƙonsa bawan Allah da gunkin nan yana da ƙarfi shi Allah ne lima la yudafi nafsahu aw an nafsi an adha me yasa ya kasa kare kansa daga cuta daga bala'in da ka iya afko mishi to Abu Darda ma an yi haka a gidansa Abu Darda yana da gunki can bayan in ba kuma ta ba tarihin mu'azu dan jabal hadisin khalla ko kuma abin da ke jama'a jama'a mai shekara 63 a duniya kafin yayi imani shi ma gunki gare shi da ya aje yana bautawa idan gari ya waje je wurin sai duka in roke shi arzikin bayan kasa bayan ga wanda ya kasar yayi arzikin idan yamma ta zai kuma roke shi zai kwanta idan gari yawa zai shafe shi ya kawo mai mafi tsada da turare ya shafe shi ya mai kwalliya sannan kuma ya fita to haka abu da yake a gidansa bayan allah wataƙila idan ana magana basira sun fi ka basira inna mutane idan ana magana girma da hankali da exposure a cikin duniya sun fi ka domin su 'yan kasuwa ne masu na fita kasashen duniya amma duba ubangiji yadda ya so da su dubai yadda suka kasance su ka sanin kima da ni'ima ta bauta mu Allah shi kare bayan Allah ya tashi tafi wajen gunkinsa wanda ya dora a wuri mafi ɗauka a cikin gidansa Fahayyahu ya gaishe shi wa makahu bi anfasi ma hawahu ya shafe shi ya shafe shi da mafi tsadar abin da yake sha'awa na ainihin watan mai shafawa ko turare Majaruhu alkabiru min tsayib ya shafe shi da mafi tsada daga cikin turaren da ya ɗauko da kantinsa sun ma'alka alaihi sauban jadidan min fashin hariri sannan ya ɗora mai riga mafi tsada daga cikin yadda ya fi tsada na alhariri gunki an mai wanka an shafe shi da turare kuma an sa mai riga ta alhariri ahdahu ilaihi bil ams ko kuma uhudiya ilaihi bil ams ahadahu ilayhi bi ams jiya aka bashi jiya ya ba gunki shi ma kyauta ko kuma jiya aka bashi ahadu tujjar alqadimin alayhi min yaman daya daga cikin ma'abota kasuwanci da ya zo daga yaman shi ya kawo mai rigar kyauta ya bashi shi kuma ya dauka ya sa sa walamma ittafa'at ash-shamsu غادر أبو درداء منزله متوجها إلى daga دقر يواهي لا ɗago. sai abu darda ya fita bayan ya gaima magunkin su kwalliya ya dora mai tufa mafi alkhairi a gidansa shi kuma ya tafi kasuwanci kaga dai kuma a gaya maka bane tun da an faranta wa Allah rai azai ba da ciniki a yau ko ba haka ba subhanallah fa ila sha fa ila shawari'u yathriba aw shawari'u yathriba wa turuqatuha tabiqu bi atba'i muhammadin Sallahu alaihi wasallama a lokacin da yake fita zuwa kasuwa dakaru mazaje bayan Allah da suka je yakin badar su kuma suna shigowa garin madina don shi bai imani ba a lokacin nan su kuma sun je yaki Allah ya dora su akan karya duk da ko 'yan kaɗan ne bisa ɗabi'a dama kamar a wancan makon na gaya muku yaƙi tsakanin ƙarya da gaskiya ba yau aka fara ba duk wanda ya imani da Allah a duniya wai tunanin ba mai taba shi jinnu ko mutane zance yake yi da mutanen banza ba su barka ba da dai ba su bari mutumin kirki ha kuma kai ma ba za ka tsoron su bai kyala karya ta murkushe gaskiya a gaban ka ba zai yi ba za ka yi abin da ke iyawa na bayyana gaskiya al'umma su yadda kan su yadda laƙada addaita ma alaika ka biya abin da kai ke iyawa saboda haka wannan tsarin ba yanzu aka fara shi ba na kokowa tsakanin ƙarya da gaskiya a haka ake tafiya kuma duk tsawon shekarun nan kullum gaskiya ce ke murƙushe ƙarya ta kare mata ƙafa ta danne ta ta goga bakinta a siminti ta murƙushe ta haka nan ƙur'ani ke faɗa ma'ana fayad yadmahu idan idan gaskiya ta wakan ƙarya fayad yadmahu hita murƙita kullum ana mitin masu ƙariya kullum zaman dako suke su ji bala'i ya fada maka kullum bincike suke kullum kaza suke yi saboda me don su ji ka faɗi kai don su ji addinin ya faɗi don su ji addinin ya karye masu bin gaskiya sun faɗi ma abota ƙarya sun yi sama kullum haka ake ciki Allah ce ba za kuma sara ba wa na wa Allah. wallahu khairul makirin kullum haka ake ciki zai yi kaci aigari ka za ka gashi mun gani addini a wasu mutane a kayar kuma duba duban garuruwa irin su mana su wa suke jagoranci a area bayan Allah haka ake saboda haka yana kauce musu yanzu su suna shigowa wa hum aiduna min badari suna dawowa daga filin badar wa amamahum afwadul asra min quraishin fazuwar anhum na towa ga gabansu ga bayi an ɗauro a tun kuɗowa suna shigowa madina shi kuma da ya gansu fasa'arra anuhu sai kawo da kai ai fa'ara da anuhu sai kawo da kai saboda bakin cikin abin da aka shi ba zan su amma dan wa ita gaskiya guda ce ko baka yadda ba wallahi sai ka ji ta wallahi baka so sai ta huda kunnan ka shiga kana gane haka a wajen tufail tufail dausi lokacin da ya zo garin makka ya baro garin su tuhama da sunan ya zo ya umara irin ta gumaka da ya zo manyan maka suka ce mai tuka kai sarki ne a garinku ahir karka yadda a kuna nan wani mahaukaci mahaukaci wai shi muhammad yadda in nubuwa ransu wani wa shi annabi ne karka yadda ka kusance shi karka yadda ba ku yi magana don su yi rigare kana cin zancensa za ka bi shi haka ake haguri sai a ce lala ina kake sallah ne ce a nan wajen anwar a shasha ayya yau ai wa'in nan limaman da ke ziri ne a su raman ka lafiya zaman ka lafiya karka salla a wurinsu amma wallahi kana zuwa sai sun sirri ka ka tumna sai aka ce karka je karatun nan don in kana zuwa sai a kara mata sai mace ce wajen ina kake karatu ce ka turu wajen mata wanda mali sa ka eto eh, za ka kara mata kwara nan don Allah kare shi don Allah ka mai shi saboda shi kullum ma zai sai ya baka sahabbai su kara kai ni kuma san masu mata daidai gasar mun tawa da masu ji karawa amma saboda an yi da kai daga abin sai a ce ma dokar ka je wuri shi haka ake yi tufin da ya shigo aka ce karka ji maganarsa to sai ya ce ba su gushe ba suna samun ra'ayi irin irin sanci manzon Allah sallallahu sai da na kai hanna aminta na yadda na nemi auduga in sa a kunne na don in toshe ko da zan yace kai in ji me yake faɗi iko da Allah yana shiga harami ya fara dawafi sai ga manzon Allah a tsaye yana sallah sallallahu yana wata irin ibada saɓanin irin abin da shi ya sani yana yi sannan baki shi na budewa yana karanta wasu irin kalmomi wanda shi bai taba sanin wani kalmomin a duniya ba ina dawafi ya ce ban san lokacin da Allah ya kusanto da ni ba har na zo kusa da shi kai sai na ga to ai ne mawaki ne ƙwararre ne ni a waka me ne sanya ba zan buɗe kunnen ba in ji dan wasu kalmomi sahabi dan gobe in sa cikin waƙoƙi na nikahun ne gairu mawuyi haɗi ne wanda ba bisa alkawari aka yi shi ba ya cire wannan wurin sai ji mamman Allah na karta kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai taɓa jin wannan kalmar a duniya ba tunda Allah ya wuce duk binciken shi a larabci bai taɓa jin siga kyakkyawa mai nizami ba wadda laraka ka tafihi babu wani gurgun larabci a jiki Yau ya bai taba jin irin wannan a bakin wannan mutum amma Allah na fita ya tafi gida sai tufaili ya bi shi hasil yan uwa duk yadda aka yi aka so a raba ka da gaskiya idan Allah ya so ka da ita zaka iya ganewa idan ka so ku kai mashi ɗan biyayya kana iya mishi muna ganewa saboda haka yi kau da kai daga wurinsu. su baya so ya ji amma na homa labisa an akabala ala fatan minhum yantami ila kadaraj wa sa'alahu an abdullahi bin rawaha ana shigowa ana shigowa sai ya ga wani saurayi bawan Allah ya je badar ga cikin sabai ya ji yaƙi ya dawo lafiya kuma ɗan ƙabilarsa ne sai ke tambaye shi ina abdullahi bin rawa abdullahi bin rawa abokin shi ne ƙudda suke tun cikin jahiliya suke ƙudda ƙun abdullahi bin rawa ya yi imani amma imaninsa bai sanya ya sun ce da wannan da bai imani ba ashe ina iya zama da alakata da wani mutum wanda bai imani ba amma manufata ba manufata ba da duniya aure shi ba manufata in sanya shi imani karkashin taimakon ubangiji na muna ganewa abu darda da abdullahi rawaha abdullahi rawaha ya riga shi imani abu darda ne na karshe a cikin manyan da suka imani a yankinsa amma bai kare shi ba shi ma ko saboda bai kare shi ba duba dawa ake daga yaƙi tambaya yake yi ya ji ko an kashe mai aboki kai dan saurayi ina bulabi rawa ina yake faƙarar lahul fata alkhazarji sai wannan saurayi yake ce mishi laƙadi abla fil ma'araka akramul bala wa ada saliman ghaliman wa tama'anna alaihi yace ya je yi yaƙi. wanda ke tambaya ta akan shi yayi yaki yaƙi na ban labari yaƙi na kai rubuta tarihi a kansa yaƙi na ban mamaki kuma ya dawo gida mai lafiya ya kuma samu ganima so hankali ya kwanta akan haka shi ya samu nutsuwa akan abokinsa ya dawo wala musagar bil fata su'ala abi darda an abdullahi bin rawaha yaron nan bai mamaki ba yaya kafiri ke tambayar halin musulmi bai mamaki ba lima ya ya'lamun nasu جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما سبو دا أبين دا كواي سنيني أواصر بمعنى روابط سبو دا أبين دا كواي سنيني أكان عبد الله رواها دا أبو درداء أكوي إكيا تئن وانتكا من قواري على كاننسو ذلك أن أبا درداء وعبد الله بن رواها كان متأخيين في الجاهلية wa'in mutum guda biyu sun kasance tun a jahiliya yan uwan juna suke falamma ja al-islam a itanakahu ibn rawaha wa an arba abu darda da musulunci ya zo bin rawaha sai ya gagawa cikin sabiqin al-awwalin ya karbi islama shi ku abu darda sai ya kau da kai ya kangare wa Allah muna ganewa idan ka da wani aboki ko dan uwa mafi girman abin da zaka rinka renan shi a kai. don yau ƙari ya fahimci inda ka sa gaba shi ne imani idan abokinka ka yi imani kai za ka fi kowa jin daɗi domin ya taimake ka akan bin Allah idan ka tuna zai hana ka akan yin barna idan kana so ka yi zai tunatar da kai Allah idan ka manta amma lokacin da kai abokantaka da sakarai wanda bai san kai ba sai duniya sai sani ko ka bar Allah ba zai iya gaya maka dawo ba dan burinsa shine ya za a yi more burin shi ya in ci riba a wurinka ni dai ba na duniyar ilahira babu komai in mun je a na ra'ayi su bayan Allah haka ake yi da abokan kwarai da abokai na kirki idan mutum ka ne ko mai kai mishi to ba zai gaugawa ɗauka fasa a kanka ba zai yi tunani me yasa kai mishi haka zai yi tunanin kacin cancanta ne kai mishi haka za mu ga hakan a nan gaba a handa da ake ciki a hakan ya ce lakin na zalika lam ya kaɓa ma bai na rajulai ne min wasiƙil awasir duk da cewa wannan ya imani wannan bai ba rashin imaninsa bai yanke dangantakar da ke tsakaninsu ba Abdullahi إذ ظل عبد الله بن رواها يتعاهد أبا درداء بزيارة ويدعوه إلى islam kaga wannan shine hadafin yan uwantaka da mutum wanda bai gane ba dan a gane shi ba wai in yi abokantaka da kai ba kawai don neman cin ba duniya lahira kuma ko uhu a ai lahira ce mafi girma lahira ce gida mafi dawama ginda gida na hutowa ta wadi haka duniya take wata ran in ta wadi ba ta shi ko dai kai ka fada a cikinta ba za ka tashi ba ko kuma duniya da an hura kawotawa da ita ba da shi to kafin lokacin a hura kawan yayi ko a hura naka ka mutu mai wayo yake dabara ya riski lokacinsa da abin amfani mai dabara shi ke moruwa da samartakarsa kafin tsufa ya zo a lokacin da babu shaɗi a cikin tsufa mai wayo shi ke riskar lafiyarsa kafin ciwo ya zo a lokacin da baka iya komai in ciwo ya kama ka mai dabara shi ke kokari ya riski duniyarsa da duke da Allah ya bashi kafin talauci ya zo mishi mai hankali shi ke amfanuwa da rayuwarsa kafin mutuwa ta iske shi in dangane mai sakaci ɗayan abin na ambata guda biyar ya afka mai kishiyar abinda na ambata ta same shi ko yana so yi ba zai iya ba da yawa daga cikin yan uwa na san wasu da yawa suna cizon yatsa sun tsufa ba sa iya komai har suna rere abu da laraba suke cewa ya nufin shababu ya udu yawon fa'akubiru hu bi ma al-mushibu ka ina ma dai a ce sama zaka ta dawo min yau da na ba shi labarin abin da tsufa ke yi bayan ce wani wata rana yana tafiya haka sai ya ga sai ya ga dan jaki irin ƙananan jakunan nan kuma da sanyi ya wuto ya tsalle ya harbi iska ya yi kuka ya jamfe sama ya duro ya ce hawa aka zo kai ma zai ba kuma aka bane ba na ba kai ba su haka ake yan uwa ka yi kokari lokacin da na ambata guda biyar din nan ka yi amfani da su wala dan uwa in ya kuce maka babu daɗi kowa ya sani tsufa ba daɗi gare shi ba kana son kai wani aikin wallahi baka iyawa kana so kai baka iyawa a ce lokacin da ka samu dama to sarai da wannan damar wajen bin Allah lokacin da ka samu dama lafiya cikin garau sarai da ita wajen bin Allah baka iya gane na hama da ni'ima ta lafiya sai ka rasa ta idan ka rasa ta to za ka ta kuka ina ma a dawo ta wuce kenan bayan allah kullum yakan kai mai ziyara abokin shi ne kuma ya kira shi akan bin allah wani rajibu fihi don allah yan uwa mutum da wani ke abokantaka irin wannan matsayin su na musulmai a ce kullum na kai maka ziyara gidanka don akwai wasu wanda kullum za a gansu tare suke bayan isha'i bacci kawai ke raba su idan suka dawo daga wurin aiki suna tare har ma akan ce idan ka nemi wani bayan to nema wajen wani amma don Allah mutum da wani suke zata junansu ba don kuma ba da in sun zauna kansu tashi suna iya gaya ma junansu gaskiya ko na minti uku ne na wani ke yin haka yau kan zo ne mai fira in kallon kwallon da a mu buɗe kebul makalli kalli kwallo idan jari za mu karanta mu karanta idan tunaninmu shine mazage mutane mazage wanda muke so idan tunaninmu shine mai kaza mu yi kaza wannan idan mara sauran imani kenan ba a kai 'yan matan mutane 'ya'yan wayansu gidan ashe kamata ya a ce da yawa in za mu taro taron da ake sanya alkhairi a cikinsa iri uku ne don da ba shi wasu sai Allah ke hanya Allah ke cewa la khaira fi kathirin mina jiwaku illa man amara bi sadaqati idan aka yi taro don mu taimaka wa mutane mu raba ganima idan yaƙi aka yi mu raba fai'i idan samu aka yi a talauci ke damun kasanmu ya za a yi mu haɗa kuɗi mu taimaka mai 'ya'yan marayu babu yadda muka iya an mutu an bar mata da 'ya'ya ya za a yi makarfi wa wa'innan matan nan su sana'a su riƙe 'ya'yan saboda ba kowa wa'innan yaran ya za mu iya kai su makaranta su yi karatu domin in ba su yi ba ya kunu wa balan alaina sun zama musiba ce akan wata rana kana kwanci yaro da lokacin ga da ya duro kai ba kai dangane wani bai auka ma da kenan to yanzu abin da ya raba kai ya kashe ka sai dai in gaba karfinsa to haka ake yi to idan za a yi taro irin wannan na yi umarni sadaka a taimaka ma wannan a taimaka ma wannan a taimaka ma wannan to Allah ta'ala yana san irin wannan yace ce au ma'rufin ko kuma duk meye ma'arufi dukkan abin da Allah ke bukatar shi a yi shi amma hangar shari'a irin ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ma'rufi ne ana san a aiwatar da shi mu taru mu koya ma al'umma sallah mu taru don mai wata irin kwarar walima wadda a wurin za mu gaya mu juna gaskiya mu don mai wata sai muna ta koya mu al'umma wani reshe na addinin nan mu taru don mai kaza duk wani abin da ke zama a rufe shari'a na bukatar shi to ana so a yi shi anan taro irin wannan ana sai shi na uku ne au islahin bayanan nasi ko sasanta mutane a lokacin rikici da wanda wanda ba sa gaisawa mu yi taro ya za a yi mu haɗa wanda wasu dawo al'ummacin da waccan fada suke ba za gaisawa ya za mu iya zama musulunta su duk abin da mu wanda ke da alaka da irin wannan harkar to Allah ta'ala yana sha'awar wannan to sai ka tunani taron mu na shan iska da muke da yamma a nan apollo club irin wannan ne yana ya dauke daga cikin ukun nan irin wanda muke yi a guest house din alhaji mai buhun kuɗi irin wannan ne huku ba irin shi bane ya dauki ɗaya daga cikin wa'annan uku bai dauka ba to me yasa nake sarar lokaci na a banza kuma in shekara arba'in ina yin wannan abin kuma in kasu ba ko ba ka bane kuma in dage ina yi wanda ina dawo gida sai in kasa gane mene wa Allah to bayan Allah ce su ba ka kai ba kullum yanzu gidan abokinsa da yake ya san ba musulmi bane zai kira shi akan yi yi imani kuma ya gwada mai zaƙin musulunci da kuma ɗacin kafirci wa raghibahu fihi ya kwadi da shi abin da ke cikin ni'imar islama wa ya asafu ala kulli yawmin yamdi min umrihi wa huwa mushrik kullun yazo sai mai kaico kaico ya abada da yanzu da jiya kai imani da kari bauta yanzu jiya ta wuce ka kusanci kawarinka kuma har yanzu baka imani ba kai co kana yana gwada mai asarar da ya yi da girmanta a cikin addinin musulunci bal a duniya ma don idan kana gaya mutum ga asarar da aka yi to shi kenan za mutum idan ya asarar kuɗi har haguce yake zaga ga mutum idan yana da kuɗaɗe aka ce banki sun riƙe kan shi banki bisa ɗabi'ar bankin mature bai ta samu raya ko yana yi a ce wani zai mutu gidansa ɗaya ne amma ya ci bashin banki sai ya mutu bai biya ba ka taɓa ganin da banki ya ce ka a tausaya musu marayu ne amma mau gidanku dai an goma na ga an kwace wani ban ga banki ya baro marayun ba su sai ga mutum idan bashi ya mai yawa a duniya bankuna sun kame dukiyarsa kuma ya sayi ni da yi babu wata hanya kuma ga shekaru zai shakwana shekara saba'in ba biyu wani kuɗi zai nema haye wani aiki muna ganewa to sai abin ya dame shi sai ga kuma ka san batu in za a ce ne kada ka zama ido a garin nan kuma shi kada ba ya gani ba wasu ma ba za gani shi to dole shi tunani kyakkyawa aka yana haifar maka da tunani mara amfani amma duk wanda yake bin Allah da tunaninsa da aikinsa da kwakwalwarsa babu shakka zaka same a cikin nutsuwa zaka same baya haulagiya irin ta wa'inda ba su imani ba suke yi bayan Allah Ba haka أبو درداء بحك بنيكو وصل أبو درداء wata rabba وتربع على ali ya wuce wannan tawaga masu guwa madin da bayi shiga sun kasuwanci shi kawai ya je ya hau kujerarsa mai tsawo damar shi dan kasuwa ne don mutanen madina ne ɗan kasuwa ne ya hau kujerarsa kawai ya zauna ta rabu iya haɗe wansa yana kawai yana ba bayi ma'ana umarni waje ala ya bi wa ya shari wa ya amur gilmanihi wa yana hau nawa kudi ka zaba da kudin nan kai ma dauki ka zaba da kudin nan kawai aikin sa kenan yara kuma suna aje kai dauki wancan ba shi kai ma dauki wancan shine aikin mai dukiya wa huwa la ya'lamu shay'an mimma yajri fi manzilihi bai san me ke faruwa a gidansa ba bai san me ke faruwa a gidansa ba ashe abu da da ya dawo da ya wuce kasuwa shi kuwa abdullahi rawaha abokinsa yana shigowa cikin gari gidansa ya wuce kai da ففي ذلك الوقت كان عبد rawaha بن ila يمضي sahibihi abi darda wa درداء وقد عزم على ya kamo hanya. Shi a lokacin nan ya kama hanya zuwa gare shi to me zai kai shi ya daina ya gaya mai sun je jihar sun dawo ko ya je kal'ada ya kira shi zuwa ga musulunta ko ko akwai wani abu da ya kudurta a zuciya jiji yayi na ambala akwai abin da yake nufi zai ya gida mu darda to bari mu raka shi mu je magani me yake so yayi ko to ka raka ni falamma balagal baita ra'a babahu maftuhan wa absara umma darda fi fina'ihi faqala salamun alayki ya umma darda ya amata Allah ina zuwa sai iska gidan abu da da a buɗe bisa ɗabi'a balarabe baya buɗe gidan shi su ɗabi'a gidan balarabe a kulle yake baya buɗewa sai da ya kwankwasa sai a buɗe maka sai sun mafi yawan an gabo sai ka buga a ce man bilbab Wa ya kofa ka ce fulanun bil fulan ni ne musa dan isma'il ba ka ce ni ne ba kawai a wannan ba amsa ba ce to kai wa ni ne ni ba gane ba ya zan gane ka kana ba kyaure kuma ni ba wahayi ake yin ba ko ba ka bane yanzu ba za ka ɗauki sauti na ba barayi ne wani ke sauti irin naka ba zan gane ka ba mafi sauƙi man bil babu wane ne a goba ni ne zubairu bin isa a to to to salamu alaikum fadal tafadal ku shigo mana ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba shi kenan ba to amma saboda girman kai ba zai sallama ba kuma zai gama sunan shi ba ya dinga buga kenan wane ne na ce maka ni ne to kaiwa dan sunanka ko da miji ya dawo gida wane ne mai a ce ibrahim mace ta san mijinta ne mai suna ibrahim ita bude ma koba ka shigo to shi da yazo zo yau sai gidan a bude. yana kallo sai ya hangi umma darda ma'ana fifina a tsakiyar gida haka faƙara sai yi mata sallama amincin Allah ta a gare ki ya baiwa Allah matallahi baiwa Allah faƙarat ta ce wa alaika salamu ya aka abidar da kai ma amincin Allah tabbata a gare ka ya ɗan uwan abu darda faƙarat aina abu darda ina yake da kuma shi mai gidan faƙarat za ba ila majarihi ya tafi wurin kasuwancinsa wala yin libisa an ya'ud ya musu da wa zai dawo faƙala a ta'azani za ki min iso in shigo in zauna in jira shi misali za ki min iso ki yadda ma'ana ga wurin baki can zan iya zama in jira shi al rahbi wa sa'a bismillah ka shigo an aminta kenan tun a jahiliya tun a jahiliya idan aka yi bako a gida bai zama a falo suna fiyar da matan mai gida ko a jahiliya ba a yi idan aka zo gida ka zo gida a matsayinka na bako to sai ka tsaya inda baki suke tsayawa har mai gida ya dawo amma ba a buɗe maka falo ka zauna ga matarsa tana yawo daga ita sai suke ɗinnan tight suke ɗinnan ya matsa ita ga riga fitted one tana gitawa ba a haka ko a jahiliya marasa addini ba sa yi muna gane addini ba sa yi tsohon mawaƙin nan cikin jahiliya ibrahim kaisin wasu kan ce an tara yana cewa a gutu tarafi in ba ta siya jarati jahil ne bai san dini ba amma yana cewa ina rufe idona idan makwabciyata ta hutuwa ta wuce ba na budewa yaushe yake budewa ba zai bude ba hatta tawarar jarati har sai makwabciyata ta ɓoye ta shiga gida tukun kulle kana bude idan idan jahili zai haka don Allah waye babul aula ya kamata ya kame imani ko mara shi da Allah ka dubai da jama'a suke dogon kallo yau tana fitowa kan da zo ma ya gama ya gama sobe sai wani magini ya take tafiyar ta yar wace ce daga take kuwa ce ko yar gari ce yar unguwa ce ko ta kawo ziyara kuma ba za ta wuce ba sai mata magana wannan fa idan an samu mai imani ne ba zai mata rakiya ba ya bi ta bayan ga a mota zai ya kai ta gida kafin ya kai ta a mota an gama dandantawa nawa za a bada ina kuma za a sha ruwa su bayan Allah musulunci kan canja mutum inda gaske muke yi shi sa idan mazan Allah faɗa kalma sallahu alaihi wasallama da za ka ta sai ka tsinci hukunce hukunce wajen saba'in a ciki duba kalma ɗaya faɗa a nan yana gaya ma mu'azu dan jabal ya ce ya mu'azu. mu'az ya ce labbaik wa sa'adaika ya rasulullah ya ce ya mu'az ya ce labbaik wa sa'adaika ya rasulullah ya ce ya mu'az sai da ya mai so uku wallahi so uku ya mai ga mu'azin fa ba sai da shi ba a bayan shi yake akan abin hawa radifan lahu ya ce mu'az da ya tabbatar mu'az kun ya jibinta dukkan sai yana wajen ma'aiki wasallam sai ce babu ɗaya daga cikin mutane ya shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa haramahu Allah min nari hadisin yana bukari a kitabul ilm ce babu ɗaya daga cikin mutane zai shaida haka face Allah ya raba shi da wuta gobe kiyama ah, amma duba shirin da yasa sai ce ya shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidikan in kalbi ya faɗa amma da gaske kenan ashe akwai masu fada ba da gaske suke ba da yake na ku akwai wanda zai fada kuma sai yayi yi dama ga a bayan ƙasa kenan duk wanda ya faɗa zai wuce a'a malamai suka ce hatta ya amalu amalan saliha har sai ya yi aiki kenan abinda mun Allah kenan ke fada cikin min kalbihi duk wanda ya fada kalmar nan da gaske yake yi kalmar za ta yi motivating din shi ya aiki kalmar za ta motsa shi ya aiki domin imani a zuci an yada da alamu a jikin gabai su idan ba kai wannan ba sai kasa gane a ah, to ya an ce imani ai a zuci yake to me alama sa fili kuma babu imani a zuci kuma shi kin suke tabarna a ba haka ake wasu ya dace da abin da ake nufi a bayan kasa shi bai san me ake a gidansa ba yanzu ga mutum ya shigo an ba shi wurin zama an ce ya shigo an aminta ya shigo tun da ya nemi amin izini to amin izini ya ce wa afsahat lahu tariqa ta bude mai kofa wa wadat ila hujratiha kaga abokin mijinta ne shekara aru aru wataƙila ma tare suka neman aurenta amma ta bude mai ya shiga inda ba ake zama ita kuma ta koma ɗakinta ba wanda da hawo <coughs> ta zauna a wurin shi ba suna jira a'a mai take yi washtagalat anhu bi islahi sha'ni baitiha wa ri'ayati atfaliha ta kama aikin gidanta tana share-sharen ɗakinta tana yanke yake tana kuma sa ido akan 'ya'yanta dakal abdullahi bin rawaha ila hujratin lati wada fiha abu darda a sanamau dan uwansa abokinsa ya shiga ɗakin nan ɗakin baƙi mafi sharafi a gidan inda abu darda ya aji gunkinsa yana shiga wa aka da kuduman a hadara ma'a a daman cikin jikin shi akwai guduma to ga gunki allah bawan allah yana kasuwa shi kuma ga guduma yau ga allah wa ma'ana ala salmin wa ja'ala yuqati'uhu bihi wa huwa yaqul in ya kafshi kan nan ya karye sai ya kamshi kama ta karye yana cewa ala kullu ma du'a ma ba batilun ala kullu ma yud'a ma'allahi ba batilun saurara duk wani abin da aka kira tare da Allah a yi asositin wani abu tare da Allah to wannan abin kariya ce batil ne takinsa kenan yana yi yana kamshe gunki to fallama faraga min taqtihi ghadar rabait da ya gama aikin sai mai da kudu masu hajji ciko to sai an jima ba gama aiki ba to yanzu ya bar gida gunkin nan fa shi ne ubangidan mijin umu darda a shi zan tafi gida gidana ki buɗe kofa wani ya kashe min mafi tsadar rayuwata ta inda ki kuma ki zauna a ga zai yi wahala ko ba ka wani ba ka nan ka ka zo ka samu matarka ta shigo ma'ana kwamfuta ka da kai adidata ka a ciki duk kayan rayuwa cikin cikinta ka samu ta ranga ƙasa da ƙasa ta fashe ta ta rugurguje ta ta zuba dukkan abin da ke zama memory da za a yi taskacewa ta zuba da shi a cikin bola an kai can an kone shi yanzu in ka dawo ya za a yi auren nan wataƙila auren ya mutu ba don a kone suke mata saboda ƙwallon wallahi kwallo a shi dan kasar ne Lannan kuma sai aka ce su ya dawo gida a fasace ita kuma irin abin da mace ta yi kwalliya my honey welcome darling ta ce mai wannan kuma za ka wulakanta ne na ta ka ce zaka ce wallahi tallahi bai da talake ta ce to kai ba ka bai da kananta na sake ki ce wanda kwallo Allah ne. yanzu dan asali bai san ma wani ya saki ba ko ba ka wani wallahi bai san yayi ba kana baka ka wahala akan abin da yake laye fauka fil nasu duniya wala yawmul qiyamati ba zai amfane ka a duniya ba wallahi babu wani tunda da za a ci a duniya wai amfane ka da ƙarin lafiyar jiki ko jin daɗi ko me zaka ji su ko sallah ba sai yi daga cikin su kai waye kuma kai to ana irin wannan shirman ya gama ya bar gida ya tafi da shi yanzu to me zai biyo baya bayan ya fita ya bar gida dakal umu darda ila hujjatin lati fiha as-sanamu fasu'ikat hina ra'atuhu qad ghada ajdazan tana shiga tegunkin nan ya koma ɗaiɗai a cikin su ne kawai domin kalmar sa'ika mutum ya faɗi faɗi ya mutu da manzon Allah ke ba labarin wani bawan Allah sallallahu alaihi a filin arfa yana kan dokinsa dokin ya samar ya faɗo wuyan shi ya karye sai aka ce fasa'ika sai ya mutu kuma idan aka hura ƙaho ai fa kafa kafisuri sai aka ce fasa'ika man fi samawati wal ardi ai mutuwa faɗe ake a lokacin nan saboda haka ta suma don ta san girman abin a wajen mijinta wajadat ashla'ahu ma'ana wata idan mace san kimar abu a wurinka kuma sai ka rasa shi to kafin ma ka fara kuka ta fara ita an gane ku in san kimar abu aurenka kamar a ce da na bincike ka da majamu'un nawawi ya kone ka da ainihin tamhid juz'i 27 ya kone majamu'un nawawi juz'i 20 ya kone silsila ta albani sahiha wa da'ifa wajen guda wannan goma sha ɗaya da sabon bugun duka wannan kaza duk sun ƙone kamata ya ta fara kuka kafin ka iso gida saboda ne don kafin ka haɗo ta fannin wa'annan ba baka da kuɗin sayan yanzu kafin ka nemo su ka haɗa kuma kai ɗalibin ilimi ba ka fada baki in maganar kayan an gane idan maganar kayan ba yi kurma ne don sai ka koma tukun ka hana ido bacci kake magana an gari yawai tana hangen wannan abin ɗaiɗaikun su gashi nan kita an ba da kita ba ba asara al'ardi a watse ko a warwatse a cikin sahar ɗaki waje ala tatlimu ko kuma taltimu taltimu khaddaiha wa hiya taqul tana marin kanta tana marin fuskarta tana cewa a ahlakatni ne yabin rawaha ka halaka ne ya dan rawaha ka halaka ne ya dan rawaha ne ya ta saboda me ta san makwantar zancen لم يمضي غير قليل حتى عاد أبو درداء إلى منزله فرأى امرأته جالسة عند الباب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج علامات وعلى علامات الخوف منه بادية على وجهها yana shigowa dan lokaci kaɗan sai ga abu da ya dawo yana shigowa sai ya ga matarsa a zaune a kofar ɗakin da ya aji gunki a ciki ta yi tagumi tana rufza kuka tana kuka ga alamun tsoro a fuskarta idan mai gida daga zai da yau watakila ne kwana ya kare watakila ya sake ne watakila ya karya ne watakila ya man kaza watakila ya man kaza kasan a cikin mazaje akwai wanda iya kama duka matan shi sai ta koma tukun ba ta iya motsi kana ke barinta an yi irin wannan ada mun gane wannan ko an yi irin wannan ada saboda haka ga alamun tsoro a fuskanta faƙala ma sha'anuki me kidamin miki ne me faru qalat tahuka abdullahi bin rawaha ja'ana fi ghaibatika wa sana'a bi sanamika ma tara dan uwanka wani ya zo gidan lokacin baka nan kana kasuwa ya shigo kaga abin da yayi da wannan gunki naka le ka gani فنظر sanani waje فوجده خطانا yana shiga sai ya gunkin nan ya gan shi a karere watannan kake iya gane kuwa karfi na sadaka in Allah aka fata karfin dangantaka in dai ta Allah ce aka kafata babu cin amana to kana iya sauƙi tukun ga bincika wane bai mun wani abin da ba daidai a gidana ba ai duk abin da babu alkhairi wani ba zai kawo shi gidana ba saboda yadda da aminta da kuka mu juna akan tafarkin Allah muna gane wannan amma yau ka duba inda ake cin amanar mutane shekaru biyu baya akwai wanda suke tafiya umra da matan juna shi da matan shi wannan ma da matan shi duk azumi za a je a can za a je ai umra a gama wata guda a dawo gida wannan abokai na kud da kud wannan shekara sai ɗaya to ni ban samu damar zuwa ba akwai wasu 'yan harkokin su an tsaya an gama cikin azumin nan amma tun da za ka je da iyalanka to ga ta wannan ku tafi in ka je sai aka wasu ɗaki ɗaya ka kuma kana ɗakin ka daban ita wannan ba kuma wannan ba kuma Allah ya so shi kenan ya tafi neman biza da fazo guda uku mata biyu shi kadai da ya je wani iko na Allah a bisa yadda yake cewa sai ya cire fasfot din matan shi sai ce ba samu biza ba daga nashi sai na mata abokin shi aka samu biza kai don Allah da mahaukaci irin ka ya za ka ce kuma tafi shi shi kuma saboda aminta ina ganin aiko ma ma ɗan uwa duk abin da mamman Allah ce kar ayi sallama zama lafiya ga shi ne ka yi amma wani ustazu ne ni faƙihi ne ni wala ƙarya ce kar yi kawai wallahi kar ayi in dai kana neman lafiya ta rabe ka to kar ka sa a annabi an gane ko babu wata malanta da take ci nan kare sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ta ci mutumin nan ya dauki matarsa bisa amincewa cewa an zama daya kawai haka za gani ake yi zai mutum ya rungu ta wani wadda an zama daya don wauta ya dauke ta tafi umara su kama daki daya wala yan uwa sai abokanansa ne ina wani an hada a can ita ai bai samu damar zuwa ba ah, to ya ina ka kama ne a ina kama wuri kada to mu je mana bugan inda ka dan kama je wuri mu tafi ita kuma saboda tunanin sabo an riga an zama daya tana gida bata fito bai Allah ji take koko ta gaji ne oho ina bugawa sai ta bude musu sai ga ta daga ita sai zane kamin kirji su wa'annan sun santa sai kuwa ya kallo wannan ai ba mata ka waje ita ai matar wace ai zama ka zo bai ba ta samu biza da ta kawai sai kuwa ka nan ba a bukatan tambaya sai kuwa kuma la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ka gindin ka'aba ake haka to bayan Allah duyin da ake ji da dangantaka da abokantaka to kar a sa'a ma abinda manzo Allah ce bai da kyau kara yi duk da ake da ka kar a yi idan ku aboki na kwarai ne wanda aka haɗu don abota ma Allah kullum za a ga daidanarsa ɗabi'arsa duk abin da yake so shine ya kawo alkhairi Ka kai ma kuma ka nema mashi alkhairi a rayuwarsa simar annabi ce wannan sallallahu alaihi wasallama si kai shi ce ɗabi'arsa ce haka alkur'ani ya siffanta mana shi yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum me yake mana azizun alaihi ma anittum duk abin da ya dame ku ya dame shi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim duk inda ake neman alkhairi a jawo a kawo muku manzo Allah sai da ya jawo ya kawo ya aje muku to duk wani bawan Allah mai son imani wanda yayi shi zaka samu yanda manzo Allah ya taka haka yake bin shi muna gane wannan haka yake bin shi saboda haka da ya leko ya gani ya ga abin da ya faru a gidansa kuma ga abin da aka gaya mishi فنظر إلى سنم فوجده خطاما فاستشاط غضبا وهم أن يأثر له kawai da kan haka sai fushi shi dan ya hura shi kawai sai yunkura ba abin da ke cikin zuciyar shi a lokacin face ya dauka magungin safarsa shi ma ne idan daba ibn rawaha yanda ya magunki shi ma ya mishi walakinnahu ma labisa qalilan hatta hada'at sa'iratuhu amma da yi tunani sai ya zauna sai kawo tunaninsa hankalin shi ya kwanta tukuna wa sakata an hula gazabu au gazabuhu fashin da ya sauka daga jikin shi fa fakkara fi ma hadasa yayi tunani akan abin da ya faru haka ake son dan adam ya rinka yi duk abin da ya faru ba hauka ake ba zauna itinani ya ake abin nan ya faru kuma mai kawo shi na faɗa da yawa na ce duk inda ka iske al'umma na shan wuya in ji ibn qayyim akwai abin da suka yi ma Allah ta'ala kyau wani abin suka yi ko da ba kai kai ba wani yayi ijawo maka dan an sha akai wata fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa ita tsiya in wani yayi kai ka sani ba kana kwance sai burbushin dafinta da gubarta ya shafe ka ya shafe ka dewa tsaye da muke shan wahala a Najeriya wallahi wasu ba san ma an yi ba wasu ba ruwansu ba sa maganin haram da kirki na ma su yi ta wasu ko akan ta suke kwana da ita suke karyawa akwai da suke ban kwanar shekara bana da luwaɗi akwai wani suke ban kwana watan zulhijja zai tafi amma suna kashe mutane domin tanajin 2015 bai fa zo ba ga fotun matukun ba ta zo ba amma ya gama tanaji shi don tunanin jibi ko gata ya aka yi zai ƙetare gobe bai sani ba akwai wanda ake gaya min aka ce bokansa ya ce idan yana son ya samu tabbatuwa kan abin da yake so sai ya yi luwaɗi saurayi ya ƙofa harami to kai in kai ne za ka yi haka ya ɗauki yaro saurayi ya biya mai kujerar maka ya kai shi ya kama ɗaki a hilton hilton dai ƙofa harami ne sai da ya bari mikiyar na ya yi luwaɗi da shi don ya samu abin da boka ya ce mai samu a duniya bayan Allah shekara hijja ake cikinta da ita yi wa shekarar bankwana aka naɗe fayil ɗinsa na tsohuwar shekara da saba ma Allah ƙofa harari me yake so ya samu a duniya to dan Allah yan uwa yau mai shekara tamanin, ko da ma ya samu duniyar bai ita su a da bayan Allah samartaka suna samartaka suke ƙara yunkuri don bauta idan aka tsuba, to ko akwai barna kuma sai a batta sai kuma a koma ga Allah hatta idza balaga 40 sanatan al rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malu salihan tarda idan aka yi 40 abin 40 aka sai ran kofa ko duniya an fara ban kwana ita salamu alayki ya duniya sai an jima sai a ran kofa kuma a dumfari Allah da kirki ai tai idan Allah ya sa daman kai saurin aure ƴaƴanka sun kai su kawo maka abinci ba sai ka je nema ba sai zama mafi yawan rayuwar ka kana nan nan masallaci da safe in ka zo kai sallah asuba in zaman ka kai ta zikiri har a samu shuruki in aka shuruki ta cika raka'a biyu ko ma gefen can ka dan kwanta mai gadi ya zanka kai regular customer ne masallaci ba zai kore ka ba in ka dan kishin gida can an jima tashi kuma sai ke doha sai kuma ka je gida ka dan ci abinci in ka dan yi wanka dan huta sha rana kuma sai ka dawo idan ka dawo kuma sai kai tilawa qur'ani kaman izifi goma sha biyar kafin liman ya zo ya muku azan ka ka huta bayan asar kuma ka dan yi al alqur'ani sai kuma kai baccinka a masallacin ba sai ka je gida ba domin zaka je kai dama idan ba da abin nan ake kama goran zafi ka dan sha shayi da dan abin nan haka dan dabino duk cikin ma riga ya murde me zaka ci kuma wallahi na yi zama a jurfa a madina akwai tsohon da na gaina haka wallahi billahi da ne mafi yawan rayuwar shi na masallaci har in ya kadami da zai kira da zo mu ci don alamis nan nake muraja'a ne ma ba jami'a sai in zo in zauna kusa da shi sai ɗauki lokaci ina karatu shi kuma ta tilawa alkur'ani ne kuma in na biya mai na tilawa alkur'ani faɗuwa zan yi a jami'a sai in bashi ya tilawa su ne kuma ina duba fiƙihu wala tsohon nan ya birke ni wallahi rayuwa kyakkyawa kashi ba wani yawaye ba ya wuce sittin ba da ɗan wani abu amma ba ruwan shi kuma da abin da ake a waje to mu a gidanmu yau dan adam yana ƙara girma yana ƙara hauka yana ƙara girma yana ƙara ƙwarewa wajen ƙarya yana ƙara girma yana ƙara neman duniya idan bai ci wasu ya kashe ka yana ƙara girma yana ƙara neman dole sai na yi kaza ba yan uwa ba na za mu akwai wanda muke zama da shi a madina gani gashi a daidai saha ta babul majid a'a jikin ya nake magana a share mulki abdulaziz sai ya ce mu zai sauri ya dawo gida domin gwamnan garinsu ya ce duk wanda ake zaɓe bai kawo lokal gamman ɗin shi ba shi kan toma ne a lokacin to ba shi ba wani samun ga a cikin tafiyarsu zan koma gida ma da isa na ci ai ba a gama aiki hajji ce wallahi ne ba hajji mata da mai bane ni gida zan koma wallahi ba aiki hajji ba ce ba hajji ka zo mace a to hajji ka ji ma abin da ake a gida in bana nan wa zai mun na ce mai dan ban labari kaɗan Mai ka tsara saboda tunanin kawo local government ka. ya ce wallahi duk abin da ke na gama na ɗaya dpo lardina inda yake na ba shi kujerun haji uku jini ne kantoma da shi da matarsa biyu su to aikin haji na ɗaya na ce mishi in kuɗi ne zan aje amma a bani mota ta ofar yaƙi guda ɗaya da mobal a cikinta na din faru wurin akwata kawai duk abin da ce a yi kawai shi za a yi don shi kai faya kawai sai harbi ta a sama kowa ya tsere saka mu akwatin an wata mu na ce subhanallah to idan an kashe mutum ce wallahi ko zan kashe mutum sai na kawo lokal ga madina na ce kasan inda muke maganin ko yanzu na sani mana na ce aina ne a madina ce ba madina ba dubai da muke nan dubai nan bayan kanan kamar su usman dan afan ne ga kofar cikin ta babu usman dan afan ka ganta ko inda ka ce mata babul baki ka ganta yace eh nace nan baka taki 20 zaka je dakin Aisha radhiyallahu ta'ala anha inda manzo Allah ke kwance kai baka ji kunya fara wannan magana a wannan wurin ka wani sa kai abin kai wallahi tallahi fa wannan kenan ana magana sai ka jawo mutum wani wuri har ka sun suta min imani su dai baka rishi shi anan wani za ka kashe mutum ne don neman biyan bukatar ta duniya dan uwa me zaka ci to mu al'ummar mu haka take mutum na ƙara girma ina ƙara hauka yana ƙara lokacin zai kusanci ubangijinsa lokacin zai ƙara nisa kuma da Allah lokaci ke nema shi ɗandan Allah ya zo rike shi ya rage mai hanya amu da shi Allah ya rufa mana asiri ya zauna yi tunani sosai sun makara sai ya ce kai lauka na fi hada sana mu khairun ladafa al'aza an nafsi ya ce kai wannan gunki da akwai alkhairi a jikinsa da ya kare maka shi wannan duka wallahi ba zai iya ba da san da ya faɗa shine jamuhu ya faɗa a lokacin da ɗayansa su mu'azu dan jabal suka ɗauki gunki suka jefa a rani. gunkin sai aka ɗauka aka jefa a mazbala ramin da ake domin zuwa bola gari yawa ya tashi yi ne bayi ya bai gan shi ba yi wa yara faɗa su ba ba gan shi ba yaran sun yi imani suna kanana amma uban su bai imani ba ya zagaye zagaye je gunki ya dauko shi yayi mai wanka gita shi zo ya aje yace ina ji mai wannan aiki tsoro din da a taba ubangijin nan to duk abin da ba shi ne ja kwana ɗaya biyu ya manta suka sake ɗaukewa suka sake jefa da shi can a cikin ramin bola ya ƙara koma ɗauko shi ya mai wanka ya kuka saboda kai ce an wulakanta mai Allah ya shafa mai tunare da gari ya karawa su kwana biyu uku suka sake daukewa da za su ka jefa sai suka dauke takobi suka rataya ma gunkin auya, sai suka jefa gunkin arami suka hada shi da mushen kare da ya zo gari sai ce kai wannan gunki ya kamata in bashi domin da yana da amfani da ya kare ma kanshi cuta tun daga takobi a wuyanka ya ba za ka yaki ba sanadiyar haka yi imani wallahi jamuwa sanadiyar haka yi imani to nan ma shi ma sanadiyar haka yi imani ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله فكان آخر أهل حيه إسلاما nan take ita gaskiya ɗaya ce yanwa kuma ba a jiran aboki sai ya da in yadda ba a jiran uba sai ya da in yadda ba a jiran mace sai kin bani izinin in imani a in dai gaskiya ce aikin za a yi umarnin Allah ake bi wa saru ila magfiratin gaugawa ake a tafi umarni ake yi ba ka tsayawa kusa sai wani ya zato kafin dai in yi iman kuma murin gani kowa da zai da in yi a'a ganganci ne nan take da ya gane gaskiya ya ruga wajen abokinsa suka intilaki su biyu da shi da abokinsa suka tafi inda ake shaida ba a mutar gaskiya sai Allah ya shaida kuma ya zama ya kyauta islamansa shine mutum kusan na karshe a unguwarsu wanda ya imani Allah ta'ala ya taimake mu dora mu akan tafarki mustaqimi wannan shine amfanin dangantaka da ƴan uwantaka da kyau in za a yi zumunci da ƴan uwantaka ba ta nema ma juna alkhairi ba to ba ƴan uwantakar kirki ba ce ba abokantakar kirki ba ce amma abokantaka in ziyarce ka in gaya min Allah ka ziyarce ni ka gaya min Allah ka hana ni yin barna in nayi ka tuna min ubangiji in na manta ka dora ni akan hanya kyakkyawa ita ce ake nufi da sadaka kyakkyawa uhuwa fillahi ta'ala dangantakar da ake tsammanin ko a lahira idan an je za a neme ka Allah ta'ala ya mana jagoranci